kafafuwansu wato kenan sun rasa wannan saboda me saboda sun ki tsayar da hukuncin da yake cikin littafin Allah haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتعكم متاء حسنا وي... إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي, ف... كل ذي فضل فضله Allah subhanahu wataala ce ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi wato ku rike istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da kaucewa laifuffuka yumatti'ukum mata'an hasanan zai jiyar da ku daɗi wato jiyarwa mai daɗi a nan duniya ila ajalin musamman har zuwa mutuwarku wato ubangiji subhanahu wataala zai ba ku jin daɗi a duniya har lokacin da Allah subhanahu wataala zai karɓi rayukanku sannan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla sannan kowane mai falala mai daraja Allah ya bashi darajarsa wato a ranar gobe kiyama wannan yana nuna cewa sakamakon kakkaza cewa wato iya iya nan duniya zai tsaya har ranar gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai saka maka hakanan ubangiji subhanahu wataala yana cewa bisa harshen annabi hudu alaihi salam da ke gaya wa mutanensa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma ilai yursil sama alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala ta tatawallaw mujrimin yake cewa ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi zai sako muku da sama da ruwa ma maku wato ku samu arziki na amfanin kayan amfanin gona sannan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi kuna da ƙarfin tattalin arziki ya ƙara muku akan wannan ku zama al'umma ce mai ƙarfin tattalin arziki kuna da ƙarfin soja ya ƙara muku ƙarfin ilimi quwwatan ila quwwatikum duk wani abin da kuke ganin ƙarfi ne da zai sa ɗan adam su samu kafuwa a bayan ƙasa sai Allah ya ƙara muku wani akan wannan sakamakon tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da istighfari da za ku yi حديثي تبتا وان ابن حبان ده حاكم ده ابن ماجا سرويتو شدق سحبي دا بندبان اكوير واير انس اكوير واير حذيفة اكوير واير عبد الله ابن مسعود حديثي نسعيه لغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناتي إن روح القدس نفث في رو في في روعي في روعي أن نفسا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبقاء استبطاء رزق الله ان تطلبوه بمعصيه الله فانما عند الله لا ينال بمعصيته النبي صلى الله عليه واله وسلم يكيتشي ملائكه جبريل يا سندني ازوتشي تواتو يا مس وهي عند يكي مس ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزق اجلها ورزقها باب وتري babu wata rai da za ta mutu har sai ta karkare ajalinta kakaf kwanakin da Allah ya yanka mata a duniya sannan sai ta cinye arzikinta kakaf babu wani wanda zai mutu bai gama cin arzikinsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattakullaha ku kiyaye dokokin Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata hanyar neman abincinku wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillah kada jinkirin arziki ya sa ɗayanku ya neme shi ta hanyar saɓan Allah wato kada saɓan Allah ya sa mutum ya nemi wato kada jinkirin samun arziki ya sa mutum ya neme shi ta hanyar saɓan Allah abin da yake gurin Allah ba a samunsa ta hanyar saɓansa abu na biyu wanda zunubi yakan haifar akwai alwasha wato kewa mutum duk da yana cikin mutane yana cikin 'yan uwansa yana cikin danginsa ya rika jin kamar ba wani tare da shi ya rika jin kewa yaga kamar kowa baya son shi ko kowa yana masa gani-gani haka kawai ya tsargu ya rika damun kansa akwai wani daga cikin bayan allah da ya kai ma wani malami kokensa irin abin da yake ji na wahsha kewa kullum yakan ji damuwa kawai shi kadai ya rika tsarguwa yana ga kamar duk haka ake masa wani gani gani shi abin yana damunsa a cikin mutane akwai irin wannan baka ce da shi komai ba amma yana ga kamar haushinsa kake ji to saban Allah yakan haifar da irin wannan to shine ya kai ma wani malami kokensa cewa ga halin da yake ciki to shi ne yake ce masa ya guji saban Allah yake cewa idza kunta qad awhashatka adh dhunubu fada'aha idza shi'ta wasta'nisi idan saban Allah ya sa ka kana jin kewa a rayuwarka to yi kokari ka nisanci saban Allah zaka samu wannan kewa ta rabu da kai daga cikin kewar da mutum zai rika cikewa tsakanin shi da mutane musamman ma mutanen kirki musamman ma mutanen kirki ba su gaya masa komai ba amma zai rika jin kamar suna jin haushinsa kamar sun tsane shi ya rika jin haushin limamin unguwarsu ya rika jin haushin malaminsa ya rika tare da cewa ba a ce masa komai ba ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya masa wannan da zarar ya kasance yana jin wannan alansa kuma sai rika nisantar waɗannan bayan Allah na kwarai sai ji baya san su haɗa maguri ba su haɗa hanya ballantana ma har ya je inda suke to da zarar kuma ya nisanci bayan Allah na kwarai to a lokacin kuma zai zama farisa zai zama abin farauta mai sauƙin kamu ga shaidan domin a lokacin babu wani abin da zai hana shaidan ya wabce shi shikenan sai shaidan ya tafi da shi wani lokaci saban Allah in ya yi kamari wannan wahsha din takan yi karfi wato wannan kewa takan yi karfi a cikin ran mutum har ba ma mutane na waje ba ko wani wanda yake ganin ba wani abu da ya haɗa su hatta danginsa kai hatta matarsa da 'ya'yansa sai wannan kewar ta bayyana tare da su wanda daga cikin bayan Allah yana cewa shine Fudail ibn Iyad rahimahullah game da yake cikin Hilyatul Awliya ina ke cewa idan na saba idan nayi sabo in yi wani zunubi nakan fahimci haka tare da yadda zan ga canjin ɗabi'ar matata kai har abin hawa na jakin da nake hawa sai na ga canji tare da su wato saban Allah zai isa matarka take maka biyayya ta da tana bijire maka hatta dabbar da mutum yake hawa yanzu ce ba dabba ake hawa ba to hatta motar da kake hawa kullum sai kai ta ne a gareji ko ba komai ba da ya jawo maka saban Allah ne daga cikin abin da saban Allah yake jawowa wato yakan jawo ubangiji subhanahu wata'ala ya tsaurara maka al'amura ka duk gaba ɗaya su bi su kulle duk wani abin da ka sa a gaba kaga ya lalace idan kasuwanci ne idan aiki ne komai naka da ka dauko sai ka ga abin ya fita ba ficewa in ka tuna Allah subhanahu wataala cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda duk yaji ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita ashe wanda bai ji tsoron Allah ba Allah ba zai bashi mafita ba saboda ka al'amuransa za su za za su zama a cikin kunci wa manyan yattaqillaha ya ja'alla min amrihi yusra Allah ce duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai sanya masa sauki cikin al'amarinsa sai kaga dukkan wani tudu da zai dirkaka zai dimfara sai kaga ya haye shi sai kaga babu wani abin da zai zama masa cikas ko da bai samu ba to ba zai ji tashin hankali ba zai ci gaba da jin nutsuwa a ransa ba sharaɗi ba ne daman a rayuwa komai ka nema ka samu wannan ba sharaɗi ba ne to amma akwai wani abin da akwai wanda idan bai samu ba to ya shiga kuma wani hali kenan na ka yi wani ma rayuwarsa daga nan za ta kurkuce wani ma hankalin ne gaba ɗaya to in Allah subhanahu wataala ya so sanya maka mafita a cikin al'amari ko baka samu ba ubangiji ba zai sa maka tashin hankali a zuciyarka ba kuma ba mamaki ka ga wani canji fiye da wanda kake nema Allah ya musanya maka da shi yana daga cikin abin da saɓan Allah yake haifarwa a cikin zuciya ta mai yin sa shi da yana haifar masa da duhu a cikin zuciyarsa zuciyarsa za ta yi duhu ta yi ƙirin kamar yadda ka san dare in ya yi wato daren da yake kamar na ƙarshen na ƙarshen wata ko na farko-farkon wata za a ga cewa dare ne mai duhu sosai to haka zuciya takan yi duhu yayin da saban Allah ya yawaita tare da bawa ibnu abid duniya abubakar ibnu abid duniya da abubakar albayhaqi sun ruwaito ruwaya da kyakkyawar salsala daga alhassan albasri rahimahullahu ta'ala yana cewa inna rajula la ya'malu alhasanata fatakunu nuran fi qalbihi wa quwwatan fi badanihi وإن الرجل لا يعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه ووهنا في بدنه yake cewa bawa zai iya aiki na kwarai wannan aikin ya zama masa haske a cikin zuciyarsa ya zama masa kuma ƙarfi a gangar jikinsa kuma ce mutum zai iya yin aiki mummuna wato na saɓan Allah wannan aikin ya zame masa duhu a cikin zuciyarsa kuma ya zama masa rauni a tare da gangar jikinsa idan muka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake a sujjada a cikin sallarsa ta dare cikin qiyamul layl kamar yadda yazo cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nuran wa tahti نورا وأمامي نورا وخ... و... و... وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا cewa Allah subhanahu wata'ala ka sanya haske a zuciyata ka sanya haske a ganina ka sanya haske a jina ka sanya haske a dama na ka sanya haske a haguna ka sanya haske a sama na ka sanya haske a ƙasa na ka sanya haske a gabana da bayana ka sanya ni kaina haske ne gaba ɗaya wa man nuran fama lahu min nur wanda duk Allah bai sanya masa haske ba to baya tare da haske ga ko a masjidun nur <laughs> muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana haske a dukkan sasanninmu sauraka wannan haske saban Allah yakan bice shi wannan haske da Adam sallallahu alaihi wasallam yake roƙo domin duk wanda bai samu wannan hasken a duniya ba to ba zai samu ba zai samu na lahira ba saboda haka saban Allah kuma shi ke jawowa a rasa shi wannan hasken shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama yake roƙon Allah ya sanya masa haske haka nan daga cikin abin da saban Allah yakan jawo wa bawa shi shine yakan jawo masa ya haramta wa kansa daɗin da yake cikin da'ar Allah ibadar da muke yi bautar Allah subhanahu wata'ala wani abu ne mai ɗanɗano amma ba kowa yake jin ɗanɗanonsa ba sai wanda zuciyarsa ta gyaru ta tsarkaku wanda ya shagalta da saɓan Allah yake yin ibada irin ibadar munafukai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wanda yake irin wannan ibadar ta munafukai kawai dan dai ka a sa masa ido ko an sa masa ido shi yasa zai yi to ba zai ji ɗanɗanon lazzar da take cikin wannan ibada ba to saban Allah zai shiga zai zama shamaki tsakaninka da jin wannan daɗi da jin wannan gardi da yake cikin bautar Allah bayan Allah sukan ji abin da suke ciki na bautar Allah na neman yardar Allah ya fi dukkan wata ni'ima da wani mai jin daɗi yake cikinta a duniya sawa'un mai mulki ne ko mai wadata ne har suke cewa muna cikin wani hali muna cikin wata ni'ima da a ce masu mulki za su san halin da muke ciki da su sun yi rigima a kanmu don su kwaci musamman azzalumai masu rubda ciki akan duk wani abin da suka san cewa talaka zai dan murmure in ya same shi to amma ba su sani ba shi yasa sai ga bawan Allah na kwarai yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya yana cikin wata ni'ima shi yasa ibnul qayyim yake cewa faɗar Allah innal abrara na fi na'im yace lalle waɗanda suke masu biyayya suna cikin ni'ima yace zata ana nufin ni'imar lahira kadai da ma ni'imar duniya da ma ni'imar duniya ibnu taymiya alaihi rahmatullah yana cewa inna fi duniya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah akwai wata aljanna a nan duniya duk wanda bai shige ta ba ba zai shiga ta lahira ba abin da yake nufi shine da'a ga Allah subhanahu wataala kana da'a kana biyayya ga Allah kana jin daɗi to mutumin da ya sabo saban Allah da zunubai suka sako shi a gaba to ba shi ba wannan lazza din ba zai ji wannan daɗin ba zai rika ganin kuma cewa cikin wahala kuke yana daga cikin abin da sabo da wato zunubai suke jawowa sukan na zuciya sa zuciya ta yi rauni wani lokaci raunin ma yakan sa ma gaba ɗaya ta mutu ta mutu gaba ɗaya kuma zuciya ita ce ɗan adam duk abin da ya taɓa zuciyar ɗan adam ma'ana ya taɓa imaninsa ya taɓa ikhlasinsa ya taɓa ƙudurinsa to gaba ɗaya rayuwarsa ta lalace duk wani abin da za a gina na aiki na ibada duk ya dogara ne da tsarkin da yake cikin zuciya da lafiyar da zuciya take da shi sannan zunubai suna jawo rauni hatta shi kansa a jiki a jikin jikin mutum ma zai iya rauni saboda yawan saban Allah saban Allah zai zai sa jikin mutum ya rauni ibnu taimiyya alaihi rahmatullah ya kasance a kullum bayan ya gama sallar asuba zai zauna sai yayi waɗannan wannan wurdan da wannan tasbihin da azkar har lokacin da rana za ta yi haske sannan ya tashi ya yi sallah salatu shuruk ya wannan nafila raka a biyu sannan ya shiga duk sauran abubuwan da zai yi yana cewa wannan shine wato karin kumullo na idan ban yi shi ba to a ranar ba abin da zan ji daɗin sa kuma ka kula duk wanda yake yawaita da'ar ubangiji subhanahu wata'ala musamman bautar Allah musamman kuma sallah to zaka same shi yana da lafiya fiye da wanda baya ruwansa da wannan shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dora masa alhakin ya tashi yayi da'awa na sanulqi alayka qawlan thaqila nace zai zai dora masa zai jefo masa wata magana mai nauyi shine alqur'ani da isar da shi sai ya umarce shi da ya qiyamul layli qumil layla illa qalila saboda me saboda wannan qiyamul layli shi zai taimaka masa wajen tsayawa da kazar-kazar wajen isar da wannan saƙo ambatan Allah da zikiri da tasbihi yana ƙara wa mutum nishaɗi da karsashi da ainihin jin ƙarfin jikinsa da kazar-kazar a cikin ayyukansa shi yasa lokacin da na fatima radiyallahu anha ta nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba ta ‘yar aiki cikin bayin da ake kawowa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba za koya muku abin da ya fi wannan ba ala ukhbiru kuma bi khairin min khadim bana gaya muku wanda ya fi yar aiki ba to ta koka yadda take wahala wajen niƙa da girki da waye har ma hannunta yana kanta ta kai kukanta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a ba ta wacce za ta rika taya ta aiki cikin bayin da ake samu annabi ya je ya same ta a gida ya ce zan gaya muku abin da ya fi wannan ba shine ya koya mata ta rika cewa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sau talatin da uku uku a kullum kafin su kwanta me wannan yake nuna malamai suka ce abinda wannan yake nuna nunawa shine ambatan Allah da zikiri da tasbihi yana sa mutum ya samu karfi da kuzari sauraka sai ya yi aikin da fiye da ma wanda take hadimin ma da za a samu ta yi mata shi shi yasa sai na ali yake cewa tun daga ranar bai taba kwanta bacci ba bai yi ba aka tambaye shi har yau sifin ranar da aka yi yaƙi tsakaninsa da mutanen da mutanen sham aka kwana ana yaƙi a daren ma sai da yi ya ce har wannan daren sai da yi to saban Allah yana sa wannan ƙarfin da zaka samu a jikinka ka rasa shi shi yasa za mu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun cinye manya-manyan ƙasashe manya-manyan dauloli da ake ganin wato ƙarfinsu ta fuskar soja ta fuskar tattalin arziki ta fuskar wayewa da sanin rayuwa farisawa da rumawa sun cinye su a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci saboda me saboda ibada da bautawa Allah ya sanya zuciyar waɗannan bayan Allah ta yi ƙarfi su kuma waɗancan zuciyarsu ta yi rauni saboda haka wannan ƙarfin da suke ji da shi lokacin da suke tsananin buƙatarsa sai su neme shi su rasa domin idan zuciya ta yi rauni ta karaya to shi shikenan mutum ba zai iya komai ba koman ko duk da karfin jikinsa shi yasa sai kaga sai kaga a rayuwar mu sai kaga wani yaro bulele sai ga wani yaro dan kankani ya bi shi a guje yana kuka kuma in ka dubi girman jikin nasa sai kaga ah to ai in ya tsaya zai bige wannan amma kuma gashi ya ruga abu saboda zuciyar ta riga ta karya ya tsorata sai kaga karamar dabba ta bi wata dabba babba kuma ta gudu sai ga cewa dabban nan ita ma tana da wani makami a jikinta da in ta yi amfani da shi za ta iya kare kanta amma kuma ta gudu saboda zuciyar ba ɗaya bace shi ya yasa suke ba da labari kamar da ibn hamdun ya kawo a cikin at alhamduniya cewa wata rana wani mutum ya haɗu da shahararren ɗan fashin nan ta abbata sharran akwai ɗan fashi da ya shahara ya gagari mutane kowa sunansa ma tsoronsa ake sunan kawai in aka ji hankali tashi yake sunan shi thabit amma an masa laƙabi da ta'abbata sharran ta'abbata sharran kamar ya sa sharri a hammatarsa kamar duk inda yake da kake dan cire takalmin ka sa a hammatarka ka matsi to shi sharri ne ya yasa anan ya matsi to suka haɗu da wani mutum ana cewa sa Abu Wahab Abu Wahab wani sakarai ne matsoraci sai suka haɗu da ta'abbata sharran sai yake tambayar ta'abbat sharin wai kai wani sihiri wani mai gare ka ne duk ka gagar mutane kowane namiji tsoron ka yake mai gare ka ne sai ya ce sunana sai ce masa sunana don da na gamu da na da mutum aka ce ga ta'abbata sharra nan shikenan sai shi wancan zuce shi ta karaya ni kuma sai in bige shi da wannan sunan ga wanda sharri yake a hamatarsa can a matsi gashi nan ya taho to sai wannan sakaran wawa ragu sai ya ce a ah, to ka sayar min da sunan mana mu yi musanyi ni in karɓi ta'abbata sharar ɗin kai ka karɓi alkunya ta abu wahab ya ce ba matsala zan sayar maka me za ka bayar ya ce ga rigarsa yana sanye da riga kyakkyawa sai ce zan baka rigata ka bani sunan ya ce kawo rigar na baka <laughs> je ka kai ne ta'abbata sharran ni ne abu wahab to shi ne sai yake sai ta abbata sharran yake wasu baitoci yake cewa ala hal atal hasna'a anna halilaha تأبط شرا واقتنيت أبا وهب فهبه تسمى اسمي وسماني اسمه فأين له صبري على معظم الخطب وأين له بأسي وأين له بأس كبأسي وسورتي وأين له في كل فادحة قلبي إكي تيوا أجاو ما تروى ساكرا yanzu shi sunan shi ta'abbata sharri suna na abu wahab kai yaje ta ce waye ya buga kofa waye ya ce ta'abbata sharran ta ki budewa ce aje a gaya mata maza a ce shi ta'abbata sharran ne fa yanzu ni kuma ni ne abu wahab <laughs> to sai yake cewa fa ta tasammas mi wa sammani yasmahu qaddara ya rike suna na na rike nashi ina zai samu irin juriya irin tawa yayin da ya tinkari wata musiba ina zai iya samun karfi da jarumta irin nawa ina zai iya samun zuciyar da zai iya tunkarar dukkan wani bala'i ya jure masa wato wannan zuciyar ita ce ta sa ake dauri yadda nake da zuciyar da nake da ita to saban Allah yana sa wannan zuciya ta mutu ta yi rauni saboda haka sai ka ga abin da ya kamata mutum ya dage ya jure sai ga ya kasa saban Allah yana jawo wato rage kwanakin rayuwa ajalin mutum ya ragu daga eh, adadinsa kun san malamai su tattauna akan shin mutum ana iya ƙara masa kwanakin da yake da su ko ba zai ƙaru ba wasu ce ana iya ƙara masa kamar da zo a cikin wasu hadisai cewa albir ayyukan alkhairi suna ƙara ajali biyayya ga iyaye suna ƙara yana ƙara ajali sada zumunci yana ƙara yana ƙara abin nan gaskiya to sai suka ce to in haka ne abubuwan da duk suke kishiyoyin waɗannan to su kuma za su rage ajali to ko dai ana nufin ƙaruwar adadin kwanakin ko kuma albarkar da take cikin kwanakin don wasu sun ce ƙarin ajalin da rage shi ana nufin ƙarin albarkar da take cikin waɗannan kwanaki da Allah ya yi wa mutum amma da yawa daga cikin malamai suna ganin ana ƙara ajalin ma kansa ai Allah shi ke sanya ajalin da kansa yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab saboda ka ana iya rubuta maka shekara 60 saboda wasu ayyukan alkhairi da kake yawaita yi ubangiji ya mai da kai shekara 70 ko 80 to saban Allah yana sa rayuwar mutum ta yi gajarta ko kuma a'a ya rayu din amma Allah ya cire albarkar da take cikin rayuwar sai ya gama rayuwar sau kila shekara 70 80 amma in ya mutu sai a nemi wai me ya tsira a rayuwarsa a rasa a rasa abin da za a nuna bayansa a ce ga wani abin alkhairi da ya bari ubangiji ya cire wannan a cikin rayuwar abin nan gari ya waye in garin allah ya waye masa sai ka ga dare ya yi amma in an tambaye shi wani abu ya tsina na a rayuwarsa babu <coughs> saboda haka wanda duk ya shagala <coughs> da yawan saban allah ko ba komai ba a ranar gobe kiyama zai tashi yana nadama dama ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati yana ya kai cuna ina ma na gabatar da ayyukan alkhairi a rayuwata ranar da kuma wannan wato da na sani ba zai masa amfani ba yana daga cikin ubar da take samun mai saban Allah baya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala shine saban Allah nashi zai rika zai rika hayayyafa kamar yadda ka san dukkan wani aikin alkhairi yana haifar da wani aikin alkhairi to haka nan saban Allah shi ma yana haifar da wani saban Allah yayin da mutum zai saba wa Allah bai tuba ba to wannan saban da sai ya haihu ya zama biyu ya zama uku kowanne kuma cikin uku nan shi ma ya ta haihuwa ko wanne aka haifa shi ba ya ta hayayyafa sai kaga kafin dan kankanin lokaci mutum gaba ɗaya saban Allah ya dabaibaye shi Allah subhanahu wataala yana cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun falamma zaghu azagha Allahu qulubahum Allah ce haka nan muke jujjuya zukatansu da gannansu kamar yadda ba su yi imani da shi ba a karan farko yayin da suka ƙi yin imani wannan rashin yin imanin nasu sai ya haifar muka rika sa zukatan nasu na ƙara taɓarɓarewa har suka kai wani mataki da ubangiji subhanahu wata'ala zai kare su cikin zarbiyarsu da azarbabinsu suna tafa gamniya to wani abin da saban Allah yake haifarwa a zuciya kenan falamma zagu Allah ce yayin da suka karkace azaga Allah qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu wallahu la yahdi alqawma alfasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai ma'ana waɗanda suka zaɓi fasikanci to ubangiji subhanahu wata'ala yakan tanya wannan fasikancin ya rufe musu zuciya har ya kai shari'a ba za ta shiga ciki ba ya tabbata a cikin sahihain hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albir yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشيناه ريكو كزما سكسكيا كوريك يكسكيا دو من تنا شذير وتنا جاغورا شزواغ أيوكا الخيري واتو إن كان سن كزما متمن كركي mai aikin alkhairi to da farko ka zama mai gaskiya shi yasa ibnu taimiyya alaihi rahmatullah yake cewa wani daga cikin magabata duk sanda wani ya zo zai yi tafiya ya ce da allah a yi min wasiya abinda zai riƙe kamar guziri a tafiyarsa sai ce riƙe gaskiya domin in ka riƙe wannan to ka riƙe komai shine mabuɗin dukkan wani alkhairi da zaka kai gare shi yayin da zaka saki gaskiya to ka rufe wa kanka dukkan wata kofa alkhairi nabi ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila ila albir albir suna ne da yake nuna wato jima'u a'mal alkhair dukkan wasu ayyukan alkhairi suna cikin albir ce to gaskiya tana jagoranci zuwa ga wannan albir kuma yana jagoranci ayyukan alkhairi suna jagoranci ne zuwa ga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirdadan gaskiya ma'anar kirdadan gaskiya wato duk abin da zai yi zai yi kokarin yayi gaskiya in ma in ma ya kai ba zai iya sanin takamaiman abin ba to zai yi kokarin ya ga cewa ya kwatanta abin da yake tsammanin gaskiya ne ko da zai kuskure Allah ba zai kama shi anan ba shine taharrir taharrir sidq akwai abin da watakila ba za ka san hakikaninsa ba amma dai za ka yi kirdadin cewa abin nan ga yadda yake to ko da ka yi kuskure kana nan cikin masu gaskiya ɗin. annabi ya ce to mutum ba zai gushe haka ba har sai an rubuta shi siddiki a gurin Allah siddiki matsayi ne wani daga annabci sai shi daga matsayin annabawa sai matsayin siddiqai wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama wa man yuti illaha ko war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa sauraka matakin siddiqiya shine shine mataki na biyu daga annabawa to sai siddiqai shi yasa a cikin al'umma masu wannan mataki in kadan ne a ce Abubakar Siddiq a ce Aisha as-Siddiqa da sauransu ce Maryam alaiha salam siddiqa to sannan ya ce a hirɗinku da ƙarya domin ƙarya tana jagoranci zuwa ga fajirci fajirci shi ne bijirewa Allah da fanɗarewa umarninsa. shi ko fajirci yana jagoranci ne zuwa ga wuta annabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana ta wato ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai ya zama babban makaryaci a wurin Allah sauraka kaga ashe laifi idan mutum yana yin sa to zai rika haifar masa da laifi zai rika haifan masa da na ɗaya na biyu na uku har ya kai gawurtaccen mai laifi a gurin Allah to ko wannan kadai ya isa ya sa mutum ya rika kokarin duk sanda ya ga ya saba wa Allah ya gaggauta tuba ba wai ana nufin kakka zama mai saban Allah ba wannan annabawa kadai ke da wannan mataki amma abin da ake nufi shine duk sanda ka fahimci ka saba wa Allah to yi gaggawa ka farfado ka dawo cikin hayyacinka ka tuba na lazina taqaw idza massahum ta'ifun min shaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun yayin da shaidan ya zo ya ribace ka a cikin wani al'amari saboda wani hali na gafala da ka shiga to da zarar ka farfado yi wuf ka koma ka tuba ka yi nadama gaban Allah subhanahu wata'ala ubangiji zai yafe maka daga cikin mummunan sakamako da laifuffuka suke ah, haifarwa wato idan mutum ya yawaita laifi Allah yakan zare masa ganin munin laifin daga idansa saboda haka zai wayi gari tun da farko sanda zai yi gabansa yana faduwa yana waiwaye kada ko a ganshi ko na biyu ma haka to yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ka ga na yau ya tsananta na gobe bai kai na yau ba na jibi ya ƙara raguwa na har ta kai ji ba komai kai kuma sai a kai lokacin da zai ga ganin abin kuma gayu ne zama afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana babu bala'in da ya kai ka kai matakin da zaka rika ga mummunan abu kyakkyawa da zaka ga mummunan abu wanda shaidan ya kawata shi ka rika ganin shi kyakkyawa wannan an kai mataki an kai an shiga wata wani level na bala'i wa yuqda 'ala al-mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani idan Allah ya so jarraba mutum sai ya kai shi wannan matakin wannan level din sai ya rika ganin abin da ba mai kyau ba ya zama mai kyau zaka ga a cikin rayuwa kai kanka zaka ga wasu in ka ga irin yanayin su sai ka yi mamakin yadda suka yadda su tsaya a cikin wannan yanayi ka ga mutum kansa ya sa masa kala gashin rabin kansa wata kala pink pink haka nan baki ko kaga ya saka wani wando ɗaya kafar doguwa ɗaya gajeriya yana tafiya ko gaba a baya ko duk wani mai hankali yana ganin shi mahaukaci amma shi yana ganin mutane duk ba su waye ba to wannan shine shine bala'i in in zuciya ta lalace to shikenan sai ta zinu shaitan abinda shaitan zai kawata mutum shikenan sai ya shiga idansa sai ya shiga zuciyarsa sai ya rika ganin abinda <coughs> ba ya da kyau mai kyau idan tafiya ta yi tafiya zai fito ma bainar jama'a ba zai ji damuwa ba ya fito yana alfahari da saban Allah da yi zai rika gaya wa mutane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza abinda wasu masu saban Allah suke kokarin boyewa to shi sai ya fito yana ma faɗa yana alfahari wannan shine ƙarshen kecere ne ƙarshen wato birgewa a majalisar gayu ka faɗi abubuwan da kai Allah ya suturta ka fito kana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin abu huraira wanda al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito annabi na cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin dukkan al'ummata za a iya musu afuwa wato duk wani mai laifi a cikin al'ummata zai iya samun afuwa daga ubangiji subhanahu wata'ala amma banda masu fitowa suna alfahari suna nuna laifinsu wato masu bayyana laifinsu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa inna min mujahara yana daga cikin bayyana laifi mutum an yi ar-rajulu bil-layl an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan wani da daddare wani mummunan mugun aiki thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ko wa qad satara Allah alaihi fa yaqulu ya fulan amiltu al-barihata kaza wa kaza ya da daddare ya je abinda ba mai kyau ba Allah ya suturta shi ba wanda ya sani amma da safe ya haɗu da abokinsa sai rika shaida masa cewa ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza wa qad bata yasturuhu rabbu ya kwana ubangijin sana suturce shi na rufa masa asiri <coughs> amma wa yusbihu yakshifu sitra Allah alai sai waye gari yana bankade yana yaye wannan sitrar da Allah ya sa masa to kaga wannan ya kai wani mataki da idan ana yi wa kowa afuwa shi ba zai samu afuwa ba yana daga cikin abin da saban Allah yake haifarwa bawa wato zai wulaƙanta